Kaunace ta Ubangiji godiya ga Allah ba da ya nuna mana wannan rana ranar Litinin. Kwanan wata goma sha bakwai ya yi cikin wata Afrilu shekara dubu biyu da ishirin da uku. Masu hallaka kadara gaskanta kai, masu hallaka kadara gaskanta kai. Inda aka ba mu karatu yana daga yaya sura tara, aya arba'in zuwa arba'in da ɗaya. Yaya sura tara, aya arba'in zuwa arba'in da ɗaya. Da farasiya wannan da suke tare da shi suka ji haka suka ce masa wato mu makafi ne Yesu ya ce musu ai da makafi ne ku da ba ku da zunubi amma da yake kun ce kuna gani to zunubinku ya tabbata bari ubangiji Allah ya barkaci karatunsa amin ayara da cewa muna daga Korintiyawa ta biyu sura goma aya sha takwas Korintiya ta biyu Sura goma aya sha takwas. Ai, ba mai yabon kansa ake yadda da shi ba, sai dai wanda Ubangiji ya yabawa. Korintiya ta biyu Sura goma aya sha takwas. Korintiya ta biyu Sura goma aya sha takwas. Ai, ba mai yabon kansa ake yadda da shi ba, sai dai wanda Ubangiji ya yabawa. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin. Masu hallaka kadara gaskanta kai, masu hallaka kadara gaskanta kai. Kaunataccen Ubangiji, sau da yawa mutane suna da wani abu a rayuwarsu wanda suka san ba daidai ba ne, wato ana rayuwar da ba daidai ba ko ana da wani ɗabi'a da bai da kyau. Amma suna cewa ai bai yi muni ba a lokacin da aka ce bai yi muni ba yana nufin ya riga ya ɓaci kawai ana neman siffa don bayyana cancantar ɓacewar wato ana neman uzuri wanda za a amfani da shi a nuna kaman wannan abin har yanzu ya cancanta. kaunataccen ubangiji a cikin farawa sura tara aya ishirin zuwa ishirin da biyar farawa sura tara aya ishirin zuwa ishirin da biyar za mu ga labarin nuhu babban mutumin Allah wanda ya tsira daga rigayawa wato daga ambaliyar ruwa tabbas ya kasance yana ɗan kurɓar ruwan innabi jifa-jifa ba abin muni ba ne ba ko ruwan innabi ɗan jifa-jifa wata rana daga a kurɓa kaɗan har ya wuce gona da iri ya bugu. Da ya farka daga buguwa sai ya la'anta ɗaya daga cikin ‘ya'yansa uku, bisa ga abin da ya faru da shi yayin da ya bugu. Ya ce, wannan ɗansa zai zama bawan bayi, to ta hakan shi Nuhu ya la'anta a nasa gadon ga baki ɗaya. Mafi muni shi ne mutumi na biyu da za mu gani, wanda shi ma yana da irin wannan ɗabi'a, wato mai suna Lutu. Idan muka dubi farawa Sura goma sha tara aya talatin zuwa talatin da takwas, farawa Sura goma sha tara aya talatin zuwa talatin da takwas, za mu ga labarin shi ma Lutu, an ceci Lutu daga hallaka, amma shi ma yana da halin shan ruwan innabi kaɗan jifa-jifa. ‘Ya'yansa mata guda biyu suka sa shi ya bugu, suka sa shi ya kwana da su, a hakan kuma har ya aifu tare da wayannan ‘ya'yansa mata guda biyu, wato kowace ta haifi ɗa. sa'ad da kuka bincika littafi mai sarki don ganin waɗannan iyalin biyun wanda Nuhu ya haifa, ba za mu so mu zama kamar su ba, wato babu wani abin birgewa a rayuwarsu. Ɗayan rukunin su ne mawabawa, wato ita ɗayar ta haifi ɗa wanda ya zama shine uban zuriyan mawabawa. za mu ga wannan cikin farawa Sura goma sha tara aya talatin da bakwai, farawa Sura goma sha tara aya talatin da bakwai za mu ga zuriyan Mowabawa. Na biyun kuma su ne Amonawa, ita ɗayar ‘yar ta haifi wanda ya zama shi ne uban zuriyar Amonawa. Mutane ne wa'yannan masu ban tsoro wato mutane ne suna iya tsage mata masu ciki kamar yadda za mu ga a cikin littafin Amos Sura ɗaya Aisha sha uku. Amos Sura ɗaya Aisha 3 ya bayana cewa Amonawa da suka faɗa yaki da magabtansu suka kama mata masu juna biyu masu ciki suna feɗe cikinsu. bari Ubangiji Allah ya raba mu da irin wannan amin. Mu dubi abin da Allah ya ce game da su a cikin Zafaniya Sura biyu aya tara. Zafaniya Sura biyu aya tara ya ce, Domin haka, ni Ubangiji mai runduna, Allah na Isra'ila, na rantse cewa Mowab za ta zama kamar duma. Amonawa kuma za su zama kamar Gomorra za su zama ƙasar kayayuwa da kwazazzaban gishiri mara amfani har abada. Mutane waɗanda suka ragu, wato cikin mutanen Allah za su washe su, za su kuma mallake su. Kaunace Kaunacecen Ubangiji inda muka karanta nan, ya nuna mana cewa Allah ba kawai ya la'anta amonawa da mawabawa ba, ya rantse ma kafin ya la'anta su, ya ce za su zama kamar Sodom da Gomarat. Bayan haka, ya ce duk ‘ya'yansa da suka rege ko mutanen Ubangiji da suka rege za su washi wa'yan kabilu guda biyu. kuma za su mallake su bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin duk waɗannan abubuwa da muka ga misalai da muka ga sun faru ne domin lutu ya yanke shawara ya sha ruwan innabi ɗan kaɗan. Kaunataccen Ubangiji, a daina ba da uzuri don mummunan halayya, wato mu daina ba da uzuri a turanci ana ce excuse ko kuma muna so mu burge dalilin da ya sa muke laifin da muke yi a daina ba da uzuri don mummunan halayya a kuma daina karfafa mummunan ayyuka komin kankantan muninsu kada ku shiga cikin duk wani abu mara kyau, a nisanci duk abin da ya ɗaukaka Ubangiji ba. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, mu zama masu rayuwa muna nisantan duk wani abin da ba zai ɗaukaka Ubangiji ba. Haka nan ne kawai kadararku za ta kasance aminceciya cikin Kristi, wato idan muka bi wannan umurni da aka bamu. Kaunataccen Ubangiji, ga wasu mutane abin da yake ja musu hallakar kadara shi ne waka da kuma kiɗin duniya, wannan shi ne damuwarsu. ba sa son jin komi sai dai wakar duniya da kiɗi irin ta duniya. Kaunatattu Ubangiji, bincike ya nuna cewa akwai wakoki da kiɗe-kiɗe da raye-raye waɗanda an riga an gabatar ma Iblis an mika mishi. Yin irin wannan kuma yana kawo ruhunsa ya sauka cikin masu jin da masu yi a rayuwarsu. Har yanzu ga wasu mutane kuma nasu shine kusanci da ba dole ba wanda suke yi da wanda jinsinsu ba ɗaya ba wato idan an ce jinsi ana maganan namiji ko ta mace a ga cewa miji ya kusanci mace da ba matarsa ba ba yaruwarsa ba ko kuma mace ta kusanci miji wanda ba mijinta ba kuma ba ɗan'uwanta ba to irin wannan shi ma yana kaiwa ga hallaka abin da shaidan ke bukata kenan don ya sa a faɗa cikin fasikanci ko kuma zina idan masu aure ne. Kaunataccen Ubangiji, idan muka dubi littafin wakar wakoki, wakar wakoki Sura biyu aya goma sha biyar ta ce, wakar wakoki Sura biyu aya goma sha biyar ta ce, Ka ɗauke mani karkaci yankarkaci waɗanda suke lalata kurungar innabi, gama kurungar innabi na suna da innabi masu taushi, wato kaunataccen Ubangiji, karkaci yana nan a za a iya ce kaman ƙarin daji ko dila da sauransu, da sauran makamantarsu. Irin wa'yannan suna ɓarna cikin lambu ko gona. To, haka nan yake wayansu kananan abubuwa da muke gani kaman basu da damuwa ba su yi muni ba, to suna iya su zama kirkici cikin rayuwarmu su kuma lalata kadararmu. Don haka, mu roki Ubangiji ya ɗauke mana wannan amin. Kaunataccen Ubangiji, wurin addu'a an ja hankalinmu da addu'a kamar haka. wadda ta ce ya uba kowane ɗan karkaci ko kuma ‘ya'yan karkaci da ke da zai iya lalata itacen innabina ina roƙonka a cire su yanzu a cikin sunan Yesu. Maimaitawar addu'a, ya uba, kowane ɗan karkaci da zai iya lalata in, itacen innabina, ina roƙonka a cire shi yanzu a cikin sunan Yesu, Amin. Kaunataccen Ubangiji, karatun bishara da ake cikin tsawon shekara guda, muna cin gaba da sarakuna ta fari, daga Sura ɗaya har zuwa Sura biyu. Karatun bishara cikin tsawon shekara guda, muna cin gaba da sarakuna ta fari daga Sura ɗaya har zuwa ishirin. da biyu. Kalmomi da muka ci karo da su da ya kamata mu lura da su a yau shine rigaya, rigayawa, rigayawa. Rigayawa shine ambaliyar ruwa ko a turance float, rigayawa shine float. Haka kuma akwai ɗabiya, menene ɗabiya? Ɗabiya shine habit, hali, hali da mutum yake yi shine ɗabiya. akwai kuma uzuri uzuri menene uzuri wato excuse muna ba da uzuri akan abin da muke yi wanda ba kyau haka kuma akwai jinsi menene jinsi jinsi a turance shine gender ko mace ko miji gender ko sex akwai kuma kyarkeci kyarkeci shine wolf ko kuma fox da sauransu kaunacecen ubangiji godiya ga Allah uba da ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai alheri mai albarka mai wadata sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fassara war salam